abduhu wa rasuluhu amma ba'ad jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yini na litinin wanda ya daidai da yanin 25 ga watan muharram hijira annabi sallallahu wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara 439 daidai da 11 ga watan oktoba shekara ta 2017 a ci gaba da karatun ko a 16 ga watan oktoba shekara ta 2017 a ƙara ke karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau dinnan wanda babban malami a musulunci ya rubuta mai suna fadilatu sheikh mahmud misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar jama'ar musulmi idan ba ku manta ba an fara karatun wannan littafi ranar 18 ga watan sha'aban hijira 438 an gama shi makon da ya gabata a ranar 5 ga watan watan mai an gama shi watan an gama karatun wani an fara karatun wannan littafi a ranar watan 18 ga watan watan ga watan sha'aban hijira 1838 hijira 1438 an gama shi watan a sha ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu watan da sha bakwai wata a lissafin gamawa a wata na musulunci an gama shi watan ashirin ga watan watan muharram shekara ta 1939 an fara shi a 18 ga watan sha'aban shekara ta 1938 an gama shi an fara shi a biyar ga watan mai shekara ta 2017 an gama shi a 11 ga watan oktoba shekara ta 2017 kenan idan mutum ya lissafa zai ga an gama karatun wannan littafi ne a wata biyar da 'yan kwanaki kaɗan kuma in ba manta ba karatun wannan littafi an fara shi ne a matsayin goron azumi wanda a tsarin wannan cibiya ta musulunci duk sanda watan azumi ya tunkaro ana samu wani ƙaramin littafi haka a karanta shi a matsayin goron karatun da ake a wurin na amma goron watan azumi muna roƙon abubuwan da muka karanta Allah ka sa musu albarka kurakuran da ke ciki Allah ka taimake mu gano mu gyara ko kuma Allah ka sa wani ya gyara ma 'yan uwa kuma ka yafe mana kuskuren wanda muka yi ba da gangan ba da ma wanda muka yi da gangan Allah duka yafe mana waɗannan karatuka da muke Allah ka sa musu albarka jama'a idan ba ku manta ba tun farkon karatun littafi na bayyana cewa sunan littafin arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama watan siffa arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi abin nafi ba duka kyawawan ɗabi'un annabi ne malin ya iya rubuta ba Dan takardu sun yi kaɗan na duniya duka an gane tawada a mayar da ruwan teku ya zama tawada duk itatuwa a mai da su alkaluma a ce za a yi aikin rubuta kyawawan ɗabi'un annabi to gaskiya ba za su iya ɗaukewa ba an gane ko wanda babban malami mai suna fadilatu a sheikh mahmudul misri abu ammar ya rubuta tare da cewa tun farko na gaya muku wannan littafi da malam ya rubuta ya sa mai siffa arba'in amma idan ka bi ɗaya bayan ɗaya karatun da muka yi ‘yan kullura za ka ga siffofi ne guda arba'in da ɗaya allah ka shirya da mu tuna daga cikin abin da ya sa muka ɗauko littafin nan muka karanta shi idan ba kumanta ba wasu karatuttuka waɗanda watan su ne ni suka ja wurin karatun shi wannan littafi karatuttukan su ne watan halin da al'ummanmu ta shiga a yau na nuna ko in kula da kuma mugun sakaci game da watan abin da ya shafi koyi da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cewa kamar yadda na bayyana babu wani annabi tun daga kan annabi adamu har zuwa annabi na kusa da ƙarshe shine annabi isa don wanda allah ya aika masa mala'ika sai ya yi alkawari da shi annabin ko manzan cewa idan har annabi ya bayyana kana da rai to za ka yi imani da shi idan kuma watan allah ya bayyanar da shi ba ka da rai to akwai alkawari tsakanina da kai za ka karantar da ka siffofi na halitta da siffofi na ɗabi'a na shi wannan annabi muhammad al'umarka ka ce su yi imani da shi jama'ar musulmi mu sani babu wani annabi da allah ya aiko sai da allah ya cikakken bayani ga wannan annabin na irin siffa halitta da siffa ta ɗabi'a ta annabin sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ka so ɗau ƙur'ani inda Allah yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin wannan aya tana suratu ali imrana aya ta 81 Allah ya ce wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka ambata ma duniya ya kai Muhammad lokacin da Allah ya ɗau alkawari ya rike alkawari na annabawa gaba ɗaya Allah ya yi alkawari da annaba da manzanni duka lama taitukun min kitabi duk sanda na zo muku da wani littafi na musamman wa hikmatin duk sanda na zo muku da wata hikima ƙur'ani da hadisi kenan sun maja'akum rasulun sannan wani manzo na musamman da na aji sai ƙarshen duniya daga shi ba wani bayansa ba za a yi wani ba a matsayin annabi ko manzo sannan wannan manzon kuma ya zo muku musaddiqun lima ma'akum ya zo yana gaskata yana tabbatar da gaskiyar littattafan da watan aka littattafan da suke tare da ku annabi ya zo ya tabbatar da a taura da Allah ya ba annabi Musa gaskiya ce daga Allah take kuma shi aka ba zabura da Allah ya ba annabi dauda Allah ya tabbatar da shi ya basa kuma gaskiya ce wa ataina dauda zabura injila da Allah ya ba annabi isa Allah ya gaya wa annabi gaskiya ne ni na bashi abinda ke cikinta kuma gaskiya ne shirya ne a wannan lokuta ba ka da abinda za ka bi ka shiryu in ba waɗannan littafan da aka ba annabawan zamanin nasu ba an gane ku to amma lokacin da Allah ya aiko annabi dama ya yi alkawari da annaba da manzanni idan ya zo da wani littafi bayan wanda ya ba su shi kuma annabin ya zo da hadisansa an gane ku sannan ya zo musu shi annabi to Allah ya ɗau alkawari shi annabin ya tabbatar da gaskiyar nasu to da Allah ya alkawari da su alkawarin shi ne da tu'uminan nabihi wallahi za ku yi imani da shi kun yarda wala ku. kuma wallahi za ku rika taimaka mai har sai nasara akan isar da sakonsa dan da ya bayyana to na ku annabtar ta dakata da nata aikin sai dai ta ba annabtar da ni shi annabin ya zo da ita jama'a kun gane ku? jama'ar musulmi Allah ya kalli annabin da ya fi ne shi na ƙarshe annabi muhammad sai ya ɗauko littafin da ya fi a cikin littattafan da ya aiko sai kuma ya ba wannan annabin da ya fi wannan annabin da ya fi da aka ba shi littafin da ya fi sai kuma Allah ya kalla al'ummar da tafi a wurin shi ita ya aji sai a ƙarshe an gane ku sai ya ba da littafin da ya fi ga annabin da ya fi ya zo wa al'ummar da tafi kowace al'umma da aka taɓa yi Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna hadde zuwa ƙarshe Allah ya ce na alkawari da su annaba duka da manzanni idan wani littafi na ƙur'ani kenan ya zo musu da hikima ita ce sunnar annabi manzan Allah ya zo su ya tabbatar da littafin da aka ba su kafin nashi gaskiya ne la tu'minun bihi wallahi kun yadda za ku yi imani da shi kun yadda wala tansurannahu kuma wallahi kun yadda za ku taimaka masa kun yadda za ku taimaka masa an gane ku to yau ba annabi idan za ka taimaki annabi sunna shi kake taimakawa hadisansa da sunnarsa jama'ar musulmi idan dai har Allah zai yi magana da annabi Musa da annabi Nuhu da annabi Isa da kowane annabi cewa in annabi ya bayyana suna da rai za su imani da shi kuma za su taimake shi jama'a kun gane to ina ga mu al'ummanmu to shi ne ya ce kala a akarartun kun tabbatar da wannan alkawari tsakanina da ku yana nan wa akhadtum ala zalikum isri kuma ko riki alkawari na akan wannan ni da ku galu a karar na suka ce Allah mun tabbatar inda ya bayyana za mu yi imani da shi za mu taimaka masa kala fashar sai Allah ya ce musu ku yadda to ku shaida wa ana ma'akum min shahidin nima ina tare da ku cikin masu shaidawa wannan annabi ne na aiko shi kuma ku shaida ina tare da ku a wannan shaidar Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida muhammadun rasulullahi wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari to shine Allah ya ce musu fashadu wa ana ma'akum mina shahidin akwai abul hasan alqabisi yace Istasallahu ta'ala muhammadan bi fadlin lam yu'tihi ghayrahu Allah ya keɓance annabi Muhammad da wasu irin falala falalar da Allah bai taɓa ba wani wanda ba shi ba irinta cikin annaba da manzanni a bana hubihi Allah ya bayyana wa annabi irin falalolin da Allah ɗin ya basa wa huwa ma zakarahu fi hadhihi al-aya falalar da Allah ya wa annabi ita ce falalar da Allah ya ambata a wannan ayar jama'a babu wani annabi sai da Allah ya ɗau alkawari da shi idan Muhammad ya zo ka yarda da shi e za ka yi imani da shi e za ka taimake shi ka taimaka da wasa e eh. to ka shaida e to na shaida tare da kai jama'a kun gane ko ƙalal mufassiruna malaman tafsiri suka ce a Allahu al-mithaqa wahyi ta hanyar wahayi Allah ya rike alkawari tsakanin shi da annabawa falam ya ba'as nabiyan illa lahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa na'tahu Allah ya alkawari da duk wani annabi ko manzo ta hanyar wahayi cewa babu wani annabi da zai aiko duniya sai ya gaya masa waye annabi Muhammad illa zakar lahu Muhammadan wa na'atahu kuma Allah sai ya bayyana mu wannan annabin siffofi na ɗabi'a da siffofi na halitta na annabi jama'ar musulmi kun ga wannan arba'una sifa ɗin min akhlaqir rasul tun zamanin annaba da manzanni sai da Allah ya fara bayyana musu siffofin ɗabi'a da na halittar annabi shi yasa da dama zaka ji Allah na gaya musu ya ya'rifunahu kama ya ya'rifuna abuna ahu sun san annabi muhammad fiye ma kamar yadda suka san 'ya'yansu abdullahi ɗan salam ya ce na san shi ma fiye da yadda na san 'ya'yana domin 'ya'yana sai san da na haife su ne na san irinsu kuma yadda na san su suna ƙanana da suka girma sai suka canza wani za ka ga shi an haife sa ba fari ne kalba amma yana fara shan nonon uwa sai ga yana haske wani kuma sai ya ganshi fari kalla yana girma sai ya koma baki wani za ka gan shi gashi nan an haife shi ɗan tsut amma kwana bi sai ga yana shan nono yana ƙara girma sai ya gan shi wani tikeke gashi in ya girma da haka yanda ka san shi yana karami ɗanka ne da za a kawo hoton shi in ya girma yanda zai zama idan aka ce shi ne zai zama haka ba za ka yadda ba to amma annabi muhammad allah da kan shi ne ya nuna musu ya bayyana musu siffofin annabi su annaba da manzani. siffofin ɗin na ɗabi'a da siffofin shi na halitta jama'a gashin nan na ido wannan gashi sai da aka yi bayanin ya annabi yake gashin gira sai da aka yi bayani faɗin idan annabi kwayar idan baƙin yanda yake farin yanda yake da sai da aka bayyana jama'a gaba ɗaya manzan Allah ya bar duniya farfara a jikin shi ba ta kai ashirin ba sai da aka kirga yatsun hannun manzan Allah sai da aka faɗi tsawon su irin yadda suke faɗin ƙirjinsa faɗin kafaɗarsa wuyansa tsinan hancinsa labbansa na sama da na ƙasa haƙoran tsakiya shiryar farare ne ƙal babu wani abu da aka rage kai har yadda manzan Allah ke tattakawa in yana tafiya wallahi sai da aka bayyana karanta shama'il Muhammadiyya na al-imamu ba wani abu da aka rage duk waɗannan siffofin na ɗabi'a da na halitta da Allah ya annabi da su sai da Allah ya bayyana wa annaba da manzanni shi ne mala yake cewa watan wa kaza alaihi misaqahu bayan Allah ya alƙawari ba wani annabi da zai aiko sai ya bayyana masa sai ya gaya masa waye muhammadu wa atahu sai ya bayyana masa siffa na ɗabi'a da siffa ta halitta ta muhammadu wa kaza alaihi misaqahu kuma Allah ya ɗau alkawari tsakanin shi da annabi duk wani annabi in a adarakahu idan rayuwar shi ta yi tsawo ya riski annabi muhammad ya haɗu da annabi muhammad la yu'minan nabihi wallahi tallahi kowane annabi da manzo ya yadda zai yi imani da annabi muhammad amma waje wani batan bakatanta ji lalacewa wani gashi a al'umma annabi amma bai yi imani da annabi ba wakila wasu malamai suka ce a'a ba wai allah ya alkawari da annabin ba ne in ya riski annabi zai yi imani da annabi wasu malamai suka ce ma'anar ayar an yi bayyana hule ƙaumihi dama duk wani annabi ai dole zai yi imani da annan muhammad to amma matsalar kafin ya bar duniya sai ya bayyana ma al'umarsa waye muhammadu sannan ya siffofin shi na ɗabi'a ya siffofin shi na halitta yake duk wasu annabawa sai da suka bayyana ma al'ummominsu waye muhammadu ya ɗabi'arsa take ya siffa shi ta halitta take ba abinda kiristoci ba sani ba duk wannan abubuwan da muke ambata yana nan a cikin baibu da ma kun gane ma za wannan uh, uh, waye ke da suna wannan ahmad didan ya rubuta littafi mai baibul ya ce game da muhammad what the bible say about shi kenan kawai to shi ne yake cewa wa ya akuza misaƙahu kuma Allah ya riƙe alkawari da annabawa an yi bayyinuhu wa ya akuza Allah ya riƙe an yi bayyana na ƙaumi Allah ya alkawari da kowane annabi zai bayyana ma al'umma sawaye Muhammadu ya bayyana musu ɗabi'un shi da halayensa da siffarsa ta halitta wa ya akuza misaqahum su ma al'umma annabin idan annabinsu ya mutu Allah ya yi alkawari da duk al'ummar wani annabi an gane ku an yi bayyano su ma za su ci gaba da bayyana waye annabi Muhammad da siffar shi ta halitta da siffar shi ta ɗabi'a liman ba'adahu ga waɗanda za su biyo bayansu duk wani annabi kafin ya mutu zai bayyana wa mutanensa waye Muhammadu duk wani mutanen annabi kamun su bar duniya sai sun ma 'yan bayansu bayanin waye annabi Muhammad ya siffa shi ta ɗabi'a take ya siffa shi ta halitta take Allah ka shiryar da mu wa kawulhu da Allah ya ce sun maja al alkhitabu li ahli kitabi al-mu'asirina li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah ya ce sun maja ja'akum rasulun wannan magana ce Allah ke yi da kiristoci da yahudawa waɗanda suka haɗa zamani da annabi Muhammad kala ali ibn abi talibin radiyallahu an sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya ce lam allahu nabiyan min adama faman ba'adahu illa akhadha alaihi al muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sayyidina ali ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko tun daga kan annabi adamu da waɗanda duk suka biyo bayan shi cikin annaba da manzanni kowannensu sai da Allah ya ɗau alkawari da shi game da al'amarin annabi Muhammad la'in bu isa idan aka aiko annabi Muhammad wa huwa hayyun shi annabin yana da rai to layi uminan nabi kowane annabi ko manzo ya yi alkawari zai yi imani da watan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala rannahu. kuma ya alkawari wallahi tallahi zai taimaka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ya khudha al'ada bi zalika ala kuma duk wani annabi ko manzo zai yi alkawari da al'umarsa akan fa na mutu Muhammad ya bayyana za fa ku yarda da shi za fa ku yi imani da shi wa nahu wa a anis sudi wa fi ayin tadammanat fadlahu min gairi wajhin wahid mala yace irin wannan magana ta sayyidina ali fassara waccan aya an samo ta daga babban malamin tafsiri sudai da katada a wasu ayoyi ma ba wannan ba waɗanda ayoyin sun kunshi falalar annabi ba ma ta fuska ɗaya ba Allah ya ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz akhadna mithaqan nabiyina wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa maryam wa akhadna minhum Allah ya ce mun riƙe alƙawari da annabawa haka mun ɗau alƙawari da kai ya Muhammad haka annabi Nuh haka annabi Ibrahim haka annabi Musa da Isa dan Maryam man dau alƙawari mai ƙarfi tsakaninmu da su alƙawarin shine idan annabi ya bayyana duk za su imani da shi kuma za su ma 'yan baya labarin annabi Muhammad an gane su ma su imani da shi Allah ka shiryar da mu wa ta'ala wa nurin Allah ya ce wacce aya tana azab aya ta bakwai wani wurin Allah ya ce inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaimana wa ataina dauda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayk wa min qabl wa rusulan lam naqassum alaik wa kallama Allah Musa rusulan مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام zaka bihin nabiya ko zukiya bihin nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama na umar ya ce game da wata magana a ƙur'ani da aka tsarkake annabi da ita faƙala ya ce wa annabi ba abi anta wa ummi ya rasulallah na ba da fansar uwata da ubana gare ka ya manzan Allah laƙad balaga min fadilatika inda Allahi na ga a ƙur'ani matsayinka na falala da daraja ya kai a wurin Allah an ba a saka akhiral anbiya kai Allah ya aiko a matsayin ƙarshen annaba da manzani wa zakaraka fi awwalihim amma da Allah ya tashi faɗinka ko ambatonka sai ya fara da kai inda ya ce wa yi akhadna minan nabiyina mithaqahum sai ya ce wa minka thumma shara'a lakum thumma menene Sun maja alnaka ala shari'atun min al'a'a inda Allah Allah ke cewa shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilaika. duk wannan annabi ake nufi Allah ka shiryar da mu to wannan na yi shimfiɗa ne da 'yan bayanan da zan yi jama'ar musulmi a ƙur'ani suratul a'raf Allah sai ya ce mana a yau alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummiy alladhi yu'minu billah alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun Allah ya ce alladhina yattabi'una na rasul waɗanda ke bin wannan annabi Muhammadu ɗin a rayuwarsu ta duniya wurin yin addini da gudanar da rayuwa an gane ko waɗanda ke bin manzo annabi muhammad wanda bai iya karatu da rubutu kuma ya zan darja gare sa don ya zowa waɗanda suka iya karatu da rubutu da abinda ya gagare su ji alladhi hu maktuban indahu wanda yahudu da kiristoci sun samu sunan annabi muhammad ga yanar rubuce a wurinsu fit taura tun a taura an gane ko wal injil a injila ma Allah ya faɗa annabi Muhammad ya murhum bil ma'ruf ya bayyana yana umartan mutane da abu mai kyau wayan hahum anil munkar yana hana su miyagun ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat annabi yana halatta wa mutane abebe masu daɗi masu gina jiki wa yuharrimu alaihimul khaba'ith yana haramta musu mugun abu da in sun ci zai cutar da su wa yadau anhum israhum duk wani nauyi da damuwa yana sauke ta a kansu wal aglalallati kanat alaihim da duk wani kukumi an gane takura wadda ke kansu annabi na sauke musu wannan nauyi fallazina amanu bihi wanda duk suka yi imani da annabi Muhammad wa azzaruhu suka karfafi annabi Muhammad wa nasaruhu suka taimaka masa wattabi'un nuran ladhi ko wattaba'un nural ladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken nan na alƙur'ani da aka saukar a tare da annabi muhammad ula'ika humul muflihon waɗannan su ne masu rabauta duniya wa lahira ƙul ya ayyuhan nasu allah ya ce wa annabi ka ce ya ku mutane inni rasulullahi laikum jami'an ni ɗan saƙon allah ne da ya aiko ni ku gaba ɗayanku allazi lahu mulku samawati wal ard allan da ne mamallakin samai da ƙasai la ilaha illahu Allah babu abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai shi yuhi wa yumit Allah shine sarkin da ke rayarwa kuma shine mai kashewa fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihin nabiyil ummi ku yi imani da manzan Allah wannan annabin da bai iya karatu da rubutu ba ya zo da abin da ya gagaru waɗanda suka iya karatu da rubutu Allah allazi yu'minu billah wannan manzo da ya imani da Allah wa kalimatihi ya imani da kalmomin Allah wa tabi'u ku yi ƙoƙari ku bi shi wurin duk ibada da gudanar da rayuwa la'allakum tahtadun an kun bi shi lalle za ku zama shiryayyu kuma ku zama akan shirya wa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin man yudi'ir rasula faqad ata Allah يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال تعالى كما نور الله ياتي فبما رحمة من الله لنت له saboda tausayi da jin kai daga Allah kake tausasa musu walau kunta faddan da ka zama mai kaushin hali galizal kalbi mai kaushin zuciya mara daɗin hulɗa lamfar domin haulika to da sun watsi watan nan wurinka fafu anhum kai dai ka rika yafe musu duk abin da suka yi mana ba daidai ba ta gafin lahum ka rika nema musu gafara Allah wa shawirhum fil amri duk abin da ya taso ka rika neman shawara da su ana tattaunawa fa'iza a zamta amma idan kai kuduri na ta san ma'aikata abu bayan kai shawara aikata wa tawakkal fa tawakkal ala Allah ka dogara kawai ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah na masan masu watan dogara gare shi ɗari bisa ɗari wannan al'umma wadda Allah ya ce wanda suka bi annabi to abin da ya sa ya sa su ne mafi daraja wannan yasa sa ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida wani wurin Allah ya ce wa fi hadha liyakuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nas Allah ya ce haka muka sanya ku kuka zama wata irin al'umma mai ban sha'awa kuma wadda take mafi daraja don ku zama masu ba da shaida a kan mutanen da suka gabata na al'umomin annaba da manzanni ko kuma wannan manzo ya zama mai shida a kanku Allah ya ce a kan wannan don manzan Allah ya zama mai shida a kanku wata kuno shuhada a alan nasi saboda yardar da Allah ya yi da ku ko kuma ku zo ku zama masu ba da shida watan a kan mutane Allah wani wurin ya ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala ha'ula'i shahida jama'ar musulmi in kun fahimci wannan to za ku fahimci shimfiɗar da na fara yi lokacin da za a fara karatun wannan littafi wannan hadisi da annabi ya ba da labarin watan wasu mala'iku guda biyu sun tsaga ƙirjinsa an gane sun ciro zuciyarsa sun wanke da wani ruwa fari mai fari kal suka ce auna da mutum goma aka auna ya ce a'a annabi ya fi su da mutum ɗari ya fi da mutum dubu ba za a haɗa su da annabi ba ya ce ma tsaya ka ji in za ka haɗa halitta su duka ka aje su a gefe annabi shi kadai a gefe a wurin allah shi kadai ya fi su an gane ko allah ya masa ado watan da kyawawan ɗabi'u allah ya ce non wal kalami wa ma ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran mamnun wa inna laka wa azim Allah sai da ya rantsuwa ya jinjina yace kana kan ɗabi'u masu girma kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wannan ya sa idan ba ku manta ba muka ɗauko wannan littafi muka karanta wanda mai wannan littafi bayan watan yi mana shimfiɗa da wannan aya wa kala la'ala khuluqin azim a ƙarƙashin yabawar da Allah ya yi masa yabawa mafi girma sai kuma yake cewa in kun kula Allah ya umarce mu mi koyi da annabi kuma bugmuwan zannan da ya aiko inda Allah ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kaseera da aka ya zama tilas musan wani abu daga cikin kyawawan ɗabi'un annabi don ba zai mu san gaba ɗaya ba da kuma siffofi na halittarsa ba don komai ba don mu mai riko da su muna fatan watan hasken nan na kyawawan ɗabi'un manzan Allah idan muka ji su muka yi riko da su muna aiki da su su zama masu haskaka mana yadda za mu yi rayuwa a wannan duniya da ke cike da duhu dandan madandin wanda hasken annabta watan da hasken kyawawan ɗabi'u watan suka faku irin na annabi shekaru masu tsawo da haka kuka ga malaman musulunci suke kallon watan abin da ya shafi karantar da kyawawan ɗabi'u da halaye irin na annabi ba al'amari ne da ake barin shi a gefe guda ba a'a shine ma fandishan na duk abin da za a karantar daga cikin asalin abin da shi ne asali da ake son karantar da al'ummar musulunci kun ga addinin mu addinin kyawawan ɗabi'u ne maɗaukaka kuma su kyawawan ɗabi'u abeban yabawa sun zama daga cikin mafiya girman abubuwan da ke sabbaba yaɗuwar wannan addini na musulunci a ɓangarori daban-daban na duniya jama'a kun gane ku yanzu kyawawan ɗabi'u da halaye su suke ta ƙara taimakawa watan wurin yaduwar addinin musulunci a nahiya ta amerika kwanan na fauna haka kawai ya je kama hotel da ake taruwa ana baɗala a amerika duk bai fi sati ba zuwa biyu an gane ku sai da ya wurin wata biyu yana targetinsu su taru yan iska ne shi ma dan iska ne ashe ya zo da bom ya shigo da miyagun makamai sai da za a yi wani babban taro na fati na iskanci a hotel din ana ji da shi ashe ya fito ya ɗana bom ya taho da bindiga wadda duk harbi ɗaya tana iya kashe mutum ɗari yana ɗana bom sun fara fatinsu da ya ja gefe kawai sai kafa bindiga shi yana dannawa bom ya tashi da su duk waɗanda za su fito da kawai haka ya dinga zubar da su ai shi ne kaji wai trump shugaban amerika yake cewa yanzu ya sami yaƙinin in dai 'yan ta'adda ne ba a musulunci kaɗai ake samu ba har da christianity jama'a kun gane ko kaɗan ma ya gani yanzu irin abin da arna suke wa musulmi idan rigima ya tashi wadda ba ta kara ta karya ba ba ruwan musulmi ma cikin rigima kaga abin da suke wannan dubba shi shine ta'addancin ba to kun ga a daidai wannan lokaci sai musulmi suka samu dama na yin rubuce-rubuce da bayyanar da kyawawan ɗabi'u da halaye irin na addinin musulunci suna ta kiran lakcoci muhadarori wa'azuzzuka rubuce-rubuce yanzu za ku yi mamakin yadda dalilin wannan abin mutane ke taɓa karba addinin musulunci jama'a kun gane ko tun farkon musulunci babban abin da ke sabbaba yaduwar musulunci cikin al'umma jama'a abubuwan nan ne fi guda takwas na gaya mu idan ɗan adam ya rasa su a cikin musulmi aka ce mai kabara hudu don ya tashi aiki na farko ikhlasi na biyu gaskiya na uku alkawari na hudu amana na biyar girmama na gaba na shida mutunta sa'a na bakwai tausayin na ƙasa na takwas shine kunya to kuma ba addinin da ya zo da kula da waɗannan abubuwa sai musulunci an gane ku ikhlasi gaskiya amana alkawari girmama na gaba mutunta sa'a tausayin na ƙasa sannan ka zama mai kunya da Allah ku dibi yanda arna suke ina magana kunya dama wurin arni to ya saba ma abin da ake nema kai kuma sai ka mutunta shi shine kai karki damu di yanda cutarwa za ta yi yawa kun gane ko shi ya ƙi bin abin da addini ya ce Shi ne ya tausaya maka kai na ƙasa to kai yanzu na ƙasan kai kuma sai ka ki girmama shi to ya kai ma ka zama irin shi abinda ake son ya yaƙi kai kuma ana son ka girmama na gaba to in ka ƙi kun zama ɗaya ka bar shi da abin da yake yi ubangiji ba sama yake da shi ba jama'ar musulmi in ubangiji ya ga dama sai ya rama ma abin da yake ma kuma shi ba inda zai kai kara kai ku akwai inda zai kai kara shine wurin Allah da ke sama da shi Allah ka shiryar da mu Don Allah jama'a waɗannan abubuwa mu yi ƙoƙari mu riko da su mu rika aiki da su Su ke zama sababi na yaɗuwar addinin musulunci a ɓangarori daban-daban watan na duniya da kuma gidaje da unguwanni da layuka da garuruwa da ƙasashe da haka a nan akwai dangantaka mai ƙarfi ina son ku gane tsakanin imani da kyawawan ɗabi'u an gane ku kuma wasu na cewa kyawawan ɗabi'u da in ka haɗa sun ƙare a cikin kunya kunyar Allah kunyar bayan Allah kunya dai da sauransu saboda annabi ya ce alhaya'u wal iman qurana'u jami'an kunya da imani ɗan juma ne da ɗan mun karanta da zara an ɗauke ɗaya to ɗayan ma ba zai tsaya ba don haka manzan Allah yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa a cikin mu'minai in ka hada su duka wanda yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kyawawan ɗabi'u da halaye jama'ar musulmi ibn qayyim watan yabi watan matakin malamin sa ibn taymiya wurin alakantar da imani da kyawawan ɗabi'u daure su abu ne daya ya ishara da cewa manzan Allah a yanda Allah ya yi shi ya haɗa tsakanin tsoron Allah da kuma kyawawan ɗabi'u har sai da ya fassara da cewa domin tsoron Allah ibn qayyim kenan domin tsoron Allah shi yana gyara tsakanin bawa ne da ubangiji kyawawan ɗabi'u suna gyara tsakanin mutum da sauran bayan Allah don haka shi tsoron Allah yana wajabtan ma da bawa Allah ya so shi kyawawan ɗabi'u suna jan mutanen duniya su rika son mai shi duk wanda ke da kyakkyawar ɗabi'a don haka malin ya ce jama'ar musulmi ku zo mu ɗan ji kaɗan daga wani abu na kyawawan ɗabi'u abu na farko shine al annabi yana ɗabi'a ta yin abu don Allah baya abu don ya burge ko ya ba da haushi baya abu don ya ji ko don a gani annabi yana abu ne kaɗai don Allah abu na biyu yana daga cikin ɗabi'a ta manzan Allah watan cika alkawari mu yi ƙoƙari mai koyi da shi akan haka alkawari tsakaninmu da Allah alkawari tsakaninmu da bayan Allah abu na uku shi ne kullum annabi yana tunanin Allah ya sa mai ido don motsin shi duk shi da fitansa zaman shi da tashi shi kwanciyar shi bacci da tashinsa da ma cin shi da shansa shigarsa da fitarsa abu na hudu na ɗabi'ar da muka karanta mun yi bayani shine annabi yana da yaƙini game da Allah sannan kullum yana ɗabi'ar dogara ga Allah abu na biyar shine kyautatawa al-ihsanu kyautatawa bayan Allah kyautata ibada ga Allah abu na shida yana daga cikin siffar annabi annabi mutum ne mai tsananin tawalu yana ɗaukar kanshi shi ba kowan kowa bane tare da a'uzu billahi annabi ai shine ma kowan abu na gaba annabi yana da kyawawan ɗabi'u da halaye siffarsa ce abu na goma shine tsoron Allah an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wa abu na takwas shine kyawawan ɗabi'u abu na tara shine tsoron Allah ku dai tsaya abu na shida attawalu abu na bakwai shine husnul khuluqi abu na takwas Shi ne tsoron Allah A attaqwa to kai ka kayi ɗan samu matsala an gane ku. sai abu na tara shi ne tsoron Allah abu na goma shi ne kiyaye dokokin Allah an gane ku. abu na goma shi ne watan tsananin sa rai da kwaɗayin abin hannun Allah abu na sha ɗaya yana daga cikin siffar annabi annabi yana da juriya yana da bin al'amura kuma a hankali abu na sha biyu manzan Allah yana ɗabi'a ta ƙarfi yana da ɗabi'a ta bajinta da sadaukantaka da an gane ku da gwarzantaka sannan abu na sha uku annabi yana da kiyaye waye Allah da dokokinsa abu na sha hudu annabi yana da tsananin kunya ya ma fi budurwa irin ta da wadda ta fara balaga shirin balaga annabi ya fi ta kunya ba irin budurwa yanzu ba abu na sha biyar annabi yana da yadda da hukuncin Allah abu na sha shida annabi yana da taka tsantsan da duniya annabi yana da zuhudu mun karanta ba don yanayi ba da sai na ƙara karanta babin nan saboda abin da ya kunsa abu na sha bakwai annabi yana da haƙuri bayan juriya a baya annabi kuma abu na ishirin da biyu annabi yana da tsananin gaskiya abu na sha takwas annabi yana da tsananin gaskiya abu na sha tara annabi mutum ne mai amana abu na ishirin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan godiya ga Allah abu na ishirin da ɗaya annabi yana da sakin fuska ga masoyi da maki an gane ko masoyi da maki za ka yi mamakin annabi duk yadda annabi ya san kana ƙin shi idan ya da kai ba zai murtike bai ɓata rai gawa da shi Allah ne ya aiko shi kuma ya san kana ƙin shi abu na ashirin da biyu annabi yana da ɗabi'a ta tsara mutuncinsa shine muru'a duk abin da in an yi zai taɓa mutunci ba za ka ga annabi ya aikata ba ko ba za ka ji annabi ya faɗi ba abu na ashirin da uku annabi yana da ɗabi'a ta tsantseni da taka tsantsan a nan baya barin komai ya shiga bakinsa sai wanda ya san ta hanyar halas ya zo masa abu na ashirin da hudu annabi yana ɗabi'ar ƙoƙarin yaɗa tunanin attanasu ya za a yi mu rika taimakon junanmu mu rika agaza ma junanmu abu na 25 annabi yana da ɗabi'ar yayi damuwa da bakin ciki da ke damun wani ɗan uwa musulmi inda zai iya abu na 26 annabi yana ɗabi'a ta kyautata zato ga ɗan uwansa musulmi annabi baya ɗabi'ar muna da zato ga ɗan uwa musulmi abu na 27 rufin asiri annabi yana da ƙoƙarin rufe asirin ɗan uwan shi musulmi wannan ɗabi'a ce ta manzan Allah abu na 26 manzan Allah yana da ɗabi'a ta sassauci an gane da sassautawa ɗan uwa musulmi abu na 28 kenan ko abu na 29 annabi yana ɗabi'ar ya fifita ɗan uwan shi musulmi a kansa annabi zai iya haƙura kai ya ce ya baka sannan annabi yana da ɗabi'ar agaza ma ɗan uwan shi musulmi abu na talatin annabi yana da kau da kai in kai mai abu na cutarwa ya ce ya yafe to kuma sai ya kau da kai ba zai ƙara dawo da abun ba bayan ya ci ya haƙuri abu na talatin da ɗaya annabi yana da kawaici yana kuma da watan tsare harshensa daga faɗin abin da ya san ba zai amfane shi ba a lahira ko da ba zai cutar da shi ba jama'a duk abin da annabi ya san dama ba zai cutar da shi a lahira ba amma in ya faɗa to a lahira ma ba zai amfane shi ba ba zai cutar da shi ba amma ba zai wani amfane shi ba to annabi yin irin wannan maganar ka san magana iri biyu ce akwai wadda iri uku ce akwai wadda in ka yi ta to a lahira za ta ja maka matsala akwai wadda in ka yi ta a lahira za ta amfane ka akwai wadda in ka yi ta a lahira ba za ta cutar da kai ba amma ba za ta maka amfanin komai ba to annabi ko irin wannan bai ba zai yi maganar da za ta ja mai matsala ba a lahira sannan maganar da ya san ba za ta ja mai matsala ba amma ba amfanin da za ta mai to ko irin ta baya yi yana tsara harshensa sannan annabi yana ɗabi'ar yin adalci da kuma daidaita tsakanin masu haƙƙi ta 33 annabi yana tausasawa ga bayan Allah ta 34 annabi yana ɗabi'a kamewa da kama kai an gane ko kame bakinsa kame al'aurarsa kame hannunsa daga roƙon wani ko ɗaukar abin da ba nasa ba a ɗabi'a ta 35 annabi yana ɗabi'ar yafiya da kuma gafarta ma ɗan uwan shi kan abin da ya masa narshin kyautawa gaba ta 36 ɗabi'a ta 36 ta manzan Allah annabi yana da ɓoye asirin ɗan uwa musulmi inda dai ka gaya mai wani abu na asirinka annabi yana da rufe wannan asirin yana daga cikin ɗabi'ar annabi ta 37 gaggawa da sauri wurin aikata aikin alheri duk abin da annabi ya san in yayi zai amfane shi a lahira yana riga kowa tashi abin yana daga cikin ɗabi'ar annabi watan taimake keniya tsakanin shi da 'yan uwansa talatin da tara annabi yana da watan ɗabi'ar yawan yin nasiha ga 'yan uwa da kuma gaya ma juna gaskiya wannan sai kuma ta arba'in annabi yana da ɗabi'ar duk inda ya ji wani abu da zai zama albishir na faranta ma ɗan uwan shirai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ɗabi'ar gaggawar tashi da wannan albishiri mai daɗi ga 'yan uwa da ke kewaye da shi sai ɗabi'a ta 41 wacce ita ce ta ƙarshe ita ce ɗabi'ar watan rahama an gane ku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an gane ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabi mai tausasawa ne gashi da jin kai jama'ar musulmi idan ba manta ba malam sai ya ce mana wanda duke neman ƙarin bayanai fiye da waɗannan na littafin ya koma asalin littafi na mai suna atun min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan malami muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya ƙara sanya mata albarka A wani littafin shi an buga ya fito ku yi ƙoƙari ku maza ku siye shi arba'una min sifatil munafiqina an gani mahmudul misri dinnan yanzu ma manta ne da na zo da shi ku yi ƙoƙari ku mallaki littafin an gane ku amma dai na yi alkawari tuntuni za mu karanta hamsuna alamat lil munafiqina alamomi 60 ah, na munafikai to kuma nan za a tsaya insha Allah abubuwan da muka ambata daidai Allah ka bamu lada na kurakure Allah ka yafi jama'ar musulmi zan dan daura da wani karatun karamin littafi mai suna lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad littafin aqida ne kamar yadda muka yi wasidiya wasidiya ce ko kamar yadda muka yi al'aqidatul wasidiya to gobe zami bakon malami an gane ku eh E gobe za mu yi bakon malami idan ya zo kafin mu shigo karatu to shi zai yi karatu idan ko sai bayan mun shigo karatu to zai zo wa maza karatu da daddare a wurin nan ɗaya ne daga cikin manyan limamai na masallacin juma'a a wata unguwa a cikin garin makka asalin iya kakannin shi can 'yan najeriya ne amma an haifi iyayen shi a can an haife shi a can ya taso ya zama babban malami har ya zama limamin juma'a a nan cikin garin makka a sheikh yaqub bin musa al-yaqubi gobe zai zo insha Allahu in ya zo zai ziyarce mu nan markas zai kwana biyu muna fatan zai dan yi wa mata dai nasihu insha Allahu kuma zai yi wa maza bayan magariba gobe jibi ma zai yi wa maza bayan magariba in ya zo da wuri gobe za mu sa shi in bai zo da wuri ba to gbi an gane ku to amma kwana biyu zai ya gaisa da 'yan uwa insha Allahu sai kuma ya juya ya koma yana kano a satin nan zai koma kasar su can saudiya Allah ya saka mai da alkhairi ziyarar nan da zai kawo mana ya kawo shi lafiya mai da shi lafiya na wa alaikum salam eh alkabaru dama wannan ne alkawari ku aje shi sai karatun azumi wa zai kai